Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya jinmu ta tashar mu na VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da niyya. da kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zaɓe ko naɗe. amma da farko ga cikakkun labaran duniya. jama'a assalamu alaikum sunana mahmud lalu shugaban amurka donald trump ya na halartar taron kasashe bakwai da suka fi karfin tattalin arziki a duniya na g7 a garin biarritz da ke kasar faransa shugaban faransa emmanuel macron ya tarbi takwaran aikinsa trump da sauran shugabannin da ke halartar taron inda daga baya suka yi wata liyafa ta kasaita liyafa ita ce ta biyu da shugabannin suka yi a biarritz duk da cewa a jiya trump ya yi barazanar saka haraji kan wata barasa da ake shiga da ita amurka daga kasar ta faransa sai da duk da haka shugabannin biyu sun kara jaddada aniyar su ta yin aiki tare yayin da suka zanta kan jerin bututuwan da suka shafi sauyin yanayi yakin libya da na syria da kuriya ta arewa da ukraine da iran da kuma yadda ake ci gaba da fuskantar matsalar tsaro a yankin sahel ƙungiyar taliban ta ce tana fatan a yau lahadi za a kammala tattaunawar da take yi da amurka wacce za ta ba da damar a cin matsaya kan yadda za a kawo ƙarshen yakin afghanistan da aka kwashe shekaru 18 ana yi zaman tattaunawar tsakanin bangarorin biyu da ke takaddama wanda ake yin shi a karo na tara ya gudana ne a inda aka saba yin taron wato a ƙasar kata da ke yankin tekun fasha tawagar amurka ta samu jagorancin jami'in diplomasiya zalmi khalil zad wanda ba amurke ne dan asalin ƙasar ta afghanistan a jiya asabar kakakin taliban zabihullah mujahid ya faɗa wa muryar amurka cewa bangarorin biyu suna ƙoƙarin shata yadda dakaran da amurka ke jagoranta za su janye daga ƙasar ta afghanistan zanga-zangar da aka yi a hong kong a ƙarshen makon nan ta jirkice ta koma tarzoma a karan farko cikin makonni biyu yayin da ɗaruruwan masu boron sanye da baƙaƙen tufafi ɗauki kuma da kulaken wasan ƙwallon baseball suka yi ta jifan 'yan sanda da wani nau'in bam da ake haɗawa da gas da kuma yin amfani da bulo-bulo wajen jifan 'yan sandan a nasu ɓangaren 'yan sandan sun yi ta amfani da kulake da hayaki mai sa ƙwalla domin tarwatsa masu zanga-zangar waɗanda suka datse titin da ke gaban wani ofishin 'yan sanda da kuma na wani rukunin shagunan kasuwanci yayin da zanga-zangar ta hong kong ta shiga wata na uku masu boron sun tumɓike turakun wutar lantarki gudun kada a makala na'urorin ɗaukan hoto a jikinsu domin tattara bayanan masu zanga-zangar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kwararru a fannin tsaro sun ce shawarar da koriya ta kudu ta yanke ta janyewa daga wata yarjejeniyar musayar bayanan sirri tsakaninta da kasar japan ka iya haifar da matsalar da za ta shafi tsaronta a cewar masanan matakin zai iya rage karfin da take da shi na kara kanta daga barazanar koriya ta arewa a ranar alhamis hukumomin sol suka bayyana cewa za su kawo karshen wani shiri na musayar bayanan sirri da hukumomin tokyo matakin da suka ce sun ɗauka saboda a farkon watan nan japan ta cire kore ta gudun daga jerin kasashen da take dasawa da su a fannin kasuwanci tun a watan yulin da ya gabata dangantaka tsakanin kasashen biyu take ta raunana kan takaddamar da ta samo asali daga yadda kamfanonin japan suka yi amfani da 'yan kore ta kudu wajen yin ayyukan karfi a zamanin mulkin mallaka da kuma lokacin yakin duniya na biyu bayan wani taron gaggawa da ta da wato da aka gudanar majalisar tsaron koriya ta kudu ta nuna damuwa kan yadda makwabciyarta ta arewa ke ci gaba da gwajin makamai masu linzami duk da cewa ta kawo ƙarshen atisayen haɗin gwiwa da take yi da amurka a ƙarshen makon da ya gabata ne koriya ta arewan ta harba wasu makamai masu linzami nau'in ballistic matakin da ake ganin ya saba alkawarin da ta yi wa shugaban amurka donald trump cewa za ta dakatar da gwaje-gwajen makaman a farkon watan nan shugaba trump ya wallafa a shafinsa na twitter cewa shugaba kim wato kim jong un ya alkawarin dakatar da gwajin makaman tare da kuma nuna sha'awarsa ta komawa teburin sulhu idan har amurka da kure ta kudu suka kawo ƙarshen atisayen da suke yi tsohon ministan kudi a india arun jetli ya rasu a wani asibiti da ke new delhi babban birnin kasar watanni bayan da ya ajiye aikinsa saboda rashin lafiya da ya ta fama da ita Jetli mai shekaru 66 wanda ya rasu a jiya asabar makusanci ne ga firayim minista narendra modi wanda shi ake dora wa nasarar yin garan bawul ga tattalin arzikin indiya matakin da a karan farko ya samar da kasuwa ta bai daya tun bayan da kasar ta samu 'yancin gashin kai a shekarar 1947 a zamanin marigayi jetli ne firayim minista modi ya aiwatar da shirin yin watsi da kashi 86 cikin 100 na daukacin takaddun kudaden kasar kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirin zaɓe ko naɗi. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da dawa wannan shiri zaɓe ko naɗi. Shirin da kan kawo labarun zaɓe da lamuran da ke dangantaka da zaɓen Ni Nasiru Adamu El Hikaya zan gabatar. Kotun koli ta kori wata karar zaɓe da PDP ta yi kan kalubalantar zaben shugaba Buhari karo na biyu. Mun san ba mu ga amfanin zaɓen 'yan majalisar dokoki ba. Da za a mai da su na wucin gadi ma a ra'ayin wasu 'yan siyasa. Zaɓin ɗan Taraba matsayin ministan wuta ya burge mu don aikin wutar Mambila. Waɗannan za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. kotun kolin najeriya ta yi watsi da ɗaukaka kara da babbar jam'iyyar adawa pdp da dan takarar atiku abubakar suka shigar suna kalubalantar wani hukuncin kotun zaɓe da ya ce pdp ba ta mai da raddi ga buƙatar apc ta korar karar ba kotun koli dai ta amince kenan da hukuncin kotun zaɓe da ke zama a kotun ɗaukaka kara da ya nuna pdp ba ta yi bayani kan buƙatar korar karar da apc ta shigar ba buƙatar da aka nemi kora ta haɗa har da duba kayan zaɓe don kafa shaida da kotun kolin ta ce lokacin yin hakan ya wuce za a ci gaba da sauran hukunci kan wannan kara da pdp ke cewa apc ta murda zaben da haɗin kan hukumar zaɓe wanda ya ba wa shugaba buhari wa'adi na biyu duk da hakan dai kakakin pdp buba galadima na nana ta kwarin gwiwa baka ga mutanenmu da suke zuwa daga barna da yobe sun tare su a hanya suna ta dukan su ba da kulki ai sai a hana waɗansu zuwa injiniya waye ne ya tare wani a hanya kai baka sani ba an da ke shaidunmu an hana su zuwa ba da shaida yanzu a baki na zaka fara ji duk kafofin labaran da suka faɗi wato kai ma wato kana musu aiki kenan kana musu lauya baka faɗa ba kenan injiniya mu koma karshe kan maganar shugaba Muhammadu Buhari ka ce kai ka fi saninsa me ka taka sa ka faɗi don ni na yi aiki da shi kud da kud shekara goma sha biyar akwai wanda ya haka a siyasance ba mu labarin menene sanin nasa a da kusan mun sha yin wannan magana sanin nasa ne yasa da ka kare shi da ka zo kuma ka fahimci wasu abubuwa ka ga cewa bai dace a mara masa ba ba daga baya ne muka fahimci ko waye shi kuma mun gaya wa al'ummar Najeriya cewa bai cancanci a zaɓe shi ba na farko duk lokacin da zamu shigar da takaddun sa gun hukumar zaɓe sai ce da mu certificates din shi suna hannun soja ran nan kwatsam muna kallon network news sai wani brigadier general wanda ake kira military secretary ya fito fito ya ce ba su da takardan ko tsire na general muhammadu buhari me yake na yayi mana kuma ka san general muhammadu buhari ya taba tara mu alif dubu biyu da sha daya har yayi kuka da hawaye kai din nan kai ka ɗauki hotonsa kai ka ɗauki muryarsa yana kuka yana alkawarin cewa daga wannan ya daina tsayawa zaɓe me kai shi tsayawa 2015 in mai gaskiya ne shi ko in mai magana ɗaya ne shi mutane ne suka ce suka takura shi suka ce shi kaɗai suke so ya tsaya takarar yanzu in ina da ra'ayi duk najeriya suka taru sai in canja ra'ayina sai in tsaya ne kaɗai in mai ra'ayi ne ne to amma injiniya mutane ba za su yi mamaki ba ce mutum ana cewa takardunsa suna wajen soja amma yayi shugaban kasa yayi gwamnan jihohi masu yawa kamar hankali ma ba zai ai mun ma tambaya aka ce yana dan yana magana yana magana da turanci ko baya yi nace eh yana magana da turanci to shi kaɗai ne Idi Amin ma yana magana da turanci ya je makaranta ne kuma har field marshal ya zama Jin Bodal Bakasa na Central Africa ya yi shugaban kasa har ya yi sarkin sarakuna na mulukiya na kasar Central Africa ya taba sanin hanyar ma makaranta kuma a nan kasar ka san alhaji tanko ya kasai shekararsa kusan casa'in da wani abu yanzu tanko ya kasa ya taba sanin hanyar makaranta amma yanzu ko gwamna gwalangwam bai sai nuna masa hanyar turanci ba amma ina takarda ina kwalin shine muke magana ai tsarin mulkin kasa yana cewa kwalin yake zance ba hausar da kake ji ba ni ba haushe ne ni uwata da ubana har suka mutu ba san kalma ɗaya na hausa ba ga shi yanzu ina iya hausa da kowane irin mutum injiniya sun ce dai ko yayi makaranta wasu magoya bayansa kenan ko bai ba shi haka suke son sa to ai jahilai ne inda ba su sani ba ana zancen doka ka yi zancen san rai. Dama shari'ar zaben kan kai koli ne a kotun koli. Ba mamaki wasu manyan magoya bayan shugaba Buhari a duk lokacin zaɓe irin Abdulkarim Ɗayyabu da Musa Yola ba su daina caccakar lamarin majalisar dokoki ba duk da bayyanar gwanayen gwamnati Amal Lawan da Femi Bajabiya Mila a matsayin shugabannin babba da karamar majalisa. Farko ga abin da Abdulkarim Ɗayyabu ke cewa na buƙatar rage kaifin majalisar. Ka duba yanzu tarayyar Najeriya da muke ciki. Masu yin dokoki wanda duk wani mutum duniya ana yin ta ne akan abu biyar kare rayuka da lafiya da dukiya da mutunci da imanin mutum shine addininsa wanda duk ɗayan babu to gara a ce ba mulkin nan Kasan da ni da kai da mu da iri mu ba mu da kowa na da za mu dogara kare mu mu zo mu dogara da Allah mu dogara da kanmu kare kanmu saboda haka duk da babu kaga illa ce gara ba mulkin saboda in babu za mu san wannan ko mu dauki mataki amma mun dogara cewa gashi a kuma babu to saboda haka ya kasance yau masu yin dokoki sun ga dama sun ware kansu albashi na miliyan goma sha biyar a wata miliyan goma sha biyar ko shugaban ƙasar najeriya baya karɓar albashin miliyan uku ɗaya bisa biyar ɗin abu da suke ba. wannan su suka ga dama suka tsara kansa albashi shi shugaban ƙasar ba zai iya hana su ba wace irin siyasa ce wannan wani irin mulki ne wannan a ƙasar da ake casa'in ko kuma miliyan casa'in na mutanen najeriya suke abin da ake kira below poverty line ƙasar da ƙasan talauci ba sa samun abin da ya ke dala ɗaya naira ɗari uku da sittin a rana ɗaya i kasance mu muka fi kowa bara mu muka fi kowa cututtuka abin da suke cewa abject poverty hunger and diseases cututtuka ba magani ko da da ba mu haƙo mai, akwai asibiti kyauta magani kyauta abinci asibiti kyauta makaranta kyauta ilimi kyauta gurin kwana kyauta sutura abin da kyauta sabulun wanka kyauta komai kyauta sai yanzu muke da mai miliyan biyu da ɗaruruwa kullum ta kai ana sai da shi dala ɗari da talatin zuwa dala ɗari da arba'in a ganga ɗaya amma sai dai a ce wani kai mulkin sun fi kowa kuɗi a duniya amma kuma 'yan ƙasar da ike mallaka su ne halaliyar su ce sun fi kowa talauci. Alhaji Abdulkarim da Ibu da ma aka ake biyan su a wata ɗin. Wasu da yawa suna cewa zaben su ake yi suna da jama'a Eh, akalla kowane misali wani dan majalisar da ta zaka taras kamar mutum yana wakiltar kusan kamar a ce mutum miliyan biyu a mazabarsa kuma duk lokacin da ya je ziyara mazabar nan cikin waɗanda suka taya shi yakin neman zaɓe ba za su rasa zuwa su kawo masa matsaloli ya raba kuɗin nan tare da su ba. to da rawa maka so in yi ba hakan ba ne. to in ba hakan bane ko kana tsammanin kaddara zai ka je ka bincika ai dan jira ne kai ka tabbata ni ina gaya maka ne authoritatively na gamsu cewa naira miliyan goma sha biyar sama da haka ake biyan su tunda na tabbatar maka cewa sanata a america albashinsa na ƙasarsa wanda yake ɗauka a Najeriya ya ninka sau takwas. Waccan ƙasa ce waccan ƙarfin arzikinta ya ninka namu sau ɗari takwas ko sau dubu takwas. amma kuma albashinsu ɗaya bisa takwas na ɗan Najeriya da ake cikin wannan baman bala'in talauci da yunwa da cututtuka saboda wannan kasa da sunan siyasa ba 'yan siyasa ba ne ba masanan siyasa ba ne ba wanda suke da bukatar sun siyasa ba ne a ƙasan nan yau an wayi gari abu hudu ba shi da amfani arzikin ƙasar nan ba shi da amfani mutanen kirki ba su da amfani ilimi ba shi da amfani hankali ba shi da amfani da ana amfani da su da duk wani masifa ba mu shiga ba saboda arzikin an wawo shi mutanen kirkin an gofantar da su ilimin ba aiki da shi hankalin ma ba aiki da shi to ka gaya mutane ta ina za a fara ta da za a zo a ce kurin mutum ba ka san daga inda izo ba sai ka zo ka bashi mulkin kasa ko mulkin gari ko mulkin karamar hukuma ije abin da iga dama dan yana san maka wani abu wanda kake cewa wai yana zuwa ya san musu wani abu yake san musu duk abin da san musu zai san musu miliyan biyar ne a cikin miliyan goma sha biyar din to duk zance ne na bayan da za a yi ai ba haka tsarin yake ba da da aka yi siyasa ta jamhuriya ta ɗaya da ta biyu haka ake yi ai maganar ne akwai abubuwa na kyautata rayuwa wanne wajibi ne a rika yi wa mutane su daga kuɗin baital mali ba wai ka zo ka san musu abin da ka san musu ba don san musu din ma yi ma wani bangare ne na abin da ake kira corruption dattijin siyasa Musa Yola ko ya bugo waya ne yana mai cewa san bai ma ga amfanin majalisar ba. Kun ba abin da ya dame mu kuna magana akan wasu daban. Ai majalisun nan su ne damuwar mu. Mutane ba su da sakamako ba su sakamako ba mu da zai akwai sakamakon majalisun nan dukkan na nasin a zuwa cihohi. Amma kuma su suke da kuɗi su kuɗin su baya baya baya tsayawa kuma su ba kansu hutu su ba kansu albashi su su yawa kansu mota kuma an ce mu mu zabe su. in suna da amfani sai mu zauna a adjustment mu tabbatar muna da control a kansu suna kashe mana kuɗin da ba su da amfani ko ba a soke su ba a yi adjustment abin ya zama suna da karkashin akwai control a su in ma hutu za su yi sai an sai an a basu in ma kudi za a bi a samu hukumar da za su lura da irin albashin su abin da ya kamata a musu an taba haka wannan ne ko ne haka haka ake haka American din take asibiti ba kuɗi eh, makaranta ba kuɗi soja ba kuɗi yan sanda ba kuɗi agric ba kuɗi eh, wuta ba kuɗi mining ba kuɗi amma wasu ma wanda ba su da aikin yi su ne ne da kuɗi? Waɗannan fa hmm? zaben su ake kamar yadda ake zaben shugaban ƙasa da gwamnoni su ma haka ake kaɗa musu kuri'a. Ah, a'a shi an zaɓe su amma shugaban ƙasa ba ana kontrol ba ba yanke albashinsa ya ce shi rabi zai karba ba ko ba yana da kontrol ba waɗannan majalisar sun ce hukunci su yi kontrolinsa, su kuma ake kontrolinsu. Ina neman ka tambaya mai kowa yana cikin mu duka yan Najeriya nan ban cire kowa ba me me a cikin muka a cikin shekarar asirin nan wani amfani ne muka ga majalisar nan suka yi mana daga na tare har na jihar amma mun ga sun gina wa kansu gidaje sun ba abinda ba su yi wa kansu ba mu kuma mai mana da yaddar Allah za mu shiga majalisar dokokin mu kawo muku martani yan majalisar ta tara ga nasa sabbin ministoci ko da shugaba Buhari ya zabge ma'aikata ɗaya ta lantarki da ke cikin ukun da a baya ke hannun Babatun Defashola ya damka wa Salim Mamman daga Taraba hakan yayi wa injiniyoyin jihar ciki da Ahmad Zakari Guroje daɗi suna masu cewa ba mamaki kafin zaben 2023 za a kammala aikin wutar lantarkin Mambila kowa ya san yadda shi shugaban kasa Muhammadu Buhari yadda dage kan tabbatar da najeriya ta samu wutan lantarki mai daurewa kafin wa'adinsa ya cika basirar da shi mai gida ya amfani da shi wajen ɗauko ministan wuta daga jihar taraba jihar da wannan dam ɗin mambila hydroelectric power ɗin yake ambasadon najeriya na kasar china mutum ne da ya zo daga arewa maso gabas kasancewa su biyu duk daga arewa maso gabas ne kamfanoni guda biyu da za su gina wannan dam ɗin lantarki daga kasar china suke mai gida yana nema ya ga ya harhaɗa duk abin da ya dace aikin nan ya tafi a kan lokaci dole ne wa innan mutanen za su haɗa kansu don tabbatar da ganin an samu nasara a wannan aikin kuma ministan huta na da fashola ni na ganin ma yana daga cikin abubuwan da ya sa aka samu cikas wajen tabbatar da wannan aikin a shekara hudu da suka wuce a baya. Injiniya za mu jira da yardar Allah mu ga ranar da za a kaddamar da kammala wannan aiki da aka fi shekaru arba'in ana magana a kai. Masu raro duk da wani muka kawo ƙarshen shirin wannan mako sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka da mai haɗa mana sauti Julie Gresham ni Nasiru Adamu Elikaya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum. Madalla Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. Baya dai ga batun cimaka yanzu a ba wata matsalar da ke adaba 'yan najeriya kamar matsalar tsaro lamarin da ke neman hana jama'a bacci a yanzu sunana abubakar muhammad adamu to gaskiya tsaro a iya cewa an samu ta fuskar ta'addanci na boko haram tashe-tashen bama-bamai sun takaita yanzu ba a samu da kuma zuwa garuruwa ƙanana ana konawa ana korin jama'a amma gaskiya kamar a iya cewa ta ɗan sauya zani ba ta sauya zani ba domin yanzu kuma abun ya canja ya koma garkuwa da mutane da kuma fashi da makami amma dai tsaro an ɗan samu daidai gurgudu muna fatan shugabanni za su tashi haikan wajen kakkaɓe wannan matsala ta ainihin masu garkuwa da mutane da kuma satan dabbobi yana da kalubale a gabansa sabon ministan tsaro domin dole ne ya tashi haikan wajen yaƙi da masu garkuwa da mutane ya tashi haikan wajen yaƙi da wannan matsala ta fada tsakanin manoma da makiyaya ya tashi haikan wajen yaƙi da ainihin fashi da makami. Eh sunan malamin mai jama'a da mu daga dasin karamar kuma rafuffar jihar Adama. Eh ta wani bangaren an samu ta wani bangaren kuma da saura. Ka ga ta bangaren tashin bama bamai wannan da sauki. amma gefen garkuwa da mutane da kuma takurawa fulani musamman ma makiyaya a gaskiya wannan kam da saurari na kama. Rashin hadaka tsakanin hukumomin tsaro na ko cikin lamuran ma da ke jawo ci baya kamar yadda ku ya faru cikin kwanakin nan sa'ilin da aka kama kasuwar gwamnati dan garkuwar jama'a na Hamisu Balawa Dume a garin Ibbi wanda kotuni ma kafa kwamitin bincike. To wai ko mai masana ma ke cewa ne game da batun matsalar rashin hadaka tsakanin hukumomin tsaro a yanzu Malam Ahmad Tukur Jada wani tsohon soja ne da ya sadaukar da rayuwarsa wajen kare diyaucin Najeriya ya kuwa daganta abubuwan da ke faruwa da abin takaici. Wato abin da ya faru a Ibbi tsakanin wa'annan ma'aikatan musamman hukumar rundunar soja da 'yan sanda abin kunya ne a kasan nan. Babban abu kunya ne sense ban ga hujjan da mutum yana kan aikinsa. Ah misali don ka sayar da ni ban saya ba doka ne ta baka dama ka bude min wuta ne? Babu za ka bi ni ne ina na je ina zan je. Mai yiwa su yi wanda za su yi a wannan lokacin hasari ne ba su yi ba don yadda suka samu kansu da daman da suka samu. Don su kamar kan cewa farko farko ne ma tukuna da gida aka abin shine ba a samu abin da ake kira coordination tsakanin bangarorin jami'an tsaro na a Najeriya akwai wannan matsala babban matsala ne sosai matsalan haɗin kai da ba kowanne hakkin sa yi aikin sa ita police ba ba su dama sun yi haikokin su ba sannan ita sojan kanta in ba son zuciya ba kam ya za a ce mutum gashi nan da kadiniya masai na yanzu don na sun soja ko kuma dan e, sarkin bakan na da ne da zan kama mutum daure ai duk mutumin da ka sani da hankwa ya daure ka tabbata police ne ko wani NDL e ko wani abu shi ma ko wannan tsohon dan sandan asp yakubu sule ya ce ko dole fa a koma na dauri muddin ko ana son fidda dan duma daga bewa a zamaninmu a hakikanin gaskiya akwai relationship sosai tsakaninmu da sojoji. To, abubuwa yanzu sun ga sun dagule gaba ki daya za ka ga cewa ana aikin nan wayannan suna daban wayannan suna gabar wayannan suna yamma wanda yake kuwa a hukunin gaskiya bai kamata ya zama haka ba to kuma yake jawo haka eh to yanzu ka san abubuwa ne wadda yanzu za ka ga cewar ana nuna ilimi wanda suna fraudin masu suna da ilimi kan harkokin eh, operation wayannan suna nuna cewa a'a sun fi kaza da kaza haka wanda yake kuwa ba haka ba ne. To me ya kamata a yi? Abin da ya kamata a yi a nan shi ne, ita gwamnatin tarayya federal gama kyautatuwa ta dinga kiran bita tsakanin jami'an tsaro, army, police, civil defense, and others. Kaga idan ta kira su kowace lokaci suna bita tare za su iya tafiya tare ba tare da samun matsala ba amma yanzu za ka ga cewa wayannan suna nasu daban wayannan suna nasu daban to yin ana cikin yin haka dinnan za ka ga cewa ba a samu abin da ake so ba a wasu lokutan akan ga jami'an soja da 'yan sanda da ma civil defense suna aiki tare da sunan aikin hadaka to ko anya kwalliya kan biya kuɗin sabulu kuwa irin wannan aiki na hadaka Suleiman Baba shine kakakken rundunar tsaron farin ta civil defense a jihar Adamawa ya ko bayyana alfanun wannan haɗaka. Tasirin da ke tattare da cikin haɗaka na aikin tsaro shine na farko biyan bukata ah, na tabbatar da cewa dukiyoyi da rayukan al'umma sun karu. domin a cikin rundunoni da muke da su a ƙasar nan babu runduna guda ɗaya ta tsaro wanda za ta iya bugun kirji ta ce ita kaɗai za ta iya wadata al'ummar ƙasar nan da tsaron da take bukata wannan kenan na biyu duk wata runduna da ka gani wadda gwamnatin tarayya ta kafa akwai wasu muhimman ayyuka wanda aka ɗora ma ita kanta wannan randuna ah, wanda ke taimakawa wajen ba da tsaro da haka akwai rundunoni musamman wanda ayyukansu shine farauto waɗanda suke aikata miyagun laifuffuka a bincike su a gabatar da su gaban kuliya akwai rundunoni kuma waɗanda su haƙƙinsu su ne su tattara bayanan sirri musamman domin ah, ah, ba da wa ga hukumomin gwamnati domin daukan matakai da take bukata akwai rundunoni waɗanda ayyukansu musamman shine su kare dukiyoyi da rayukan al'umma da haka idan aka haɗa hancin waɗannan rundunonin gaba ɗaya aka sa ƙasar ma a gaba misali manufa ta ba da tsaro ga al'umma da tabbatar da cewa dukiyoyinsu da rayukansu sun karu sun za ka samu tasiri ainan za a cimma muradi za a samu yawan jami'an da ake bukata kowa zai kawo kwarewarsa ta fannin da aka san shi eh, ya kware na aikinsa a zo a hada karfe da eh, karfi da karfe domin a tabbatar da cewa an samu biyan bukata na ba da tsaron da ake bukata. Masana dai na mako gani rashin samun bayanin boya tsakanin jami'an tsaro na wani farmaki ko kuma samame da za a kai kan ko iya haifar da illa a cewar tsohon soja Ahmad Tukuja da a yadda ake a dokance ma misali don na hukumar sojan zan aiki a ganye misali zan je wurin DPO na ganyen gabatar da kaina don mai yiwa zan iya bukatansa ka fahimci masanan ko don zan iya zuwa in yi aikin ba tare da wa'inda babba abin da ake tsoro fitar da bayanin da gun wa'inda ake nema in a cikin wa'inda zannanin ulman ne ko da ma'aikatan ne za a iya samu akwai wanda suke da dan alaka na tausayawa zai ga ko dan abin da yake samu ba zai ba da dama eh, a gabatar da aikin ba zai iya hana ruwa gudu to haka a takaice in aka sanar din sai a bar su su je su yi aikin sun ba su bukatan wani taimako sai su gama su da su ce sun gama sai su fito dama akan yi haka a kasashen da aka ci gaba yan mazan jiya wato waɗanda suka ajiye kaki kan ba da nasu guduma wajen ayyukan tsaro ko da yake a najeriya da alamun ba kasafai akan tuntube su ba domin gano bakin zare a cewar asb yakubu sule eh, san yanzu al'amura ne suka gurɓace. Kaga tsofin jami'an tsaro din nan in dai muddin har za a dinga neman su ana samun shawarwari a gare su akwai lokacin da aiki zai taɓarɓare in ya tabarbara ne, nemo sanjo su su warware in dai muddin har za a samu ana yin hakan din to a hankulan gaskiya za a yi nasara ɗari bisa ɗari kan duk abin da kake gani yana faruwa. kuna ganin ku tsoffin jami'an tsaro idan aka buƙace ku za ku ba lokacin ku bayan kun ajiye kaki. Yau Allah na tuba mu mutane mu yan Najeriya ne Sannan kuma idan ka duba Eh, za ga cewar fakin ɗin muna yarwa kasanmu ne. To wai ko ya kamata hukumomin tsaro su ke yi domin kulla ta ke bin kuɗin sabulu? Ka duba duk ƙasashen duniya inda ake samun matsaloli na tsaro fifiko ne wata rundunar take nunawa akan wata da nuna cewa ko ita tana tankaho ita aka fara kafawa ko kuma ita tafi yawan eh, jami'ai a cikinta to wannan ba abun da yake haifarwa sai dai a samu kasu uh, ga harkar tsaro abubuwan da suka faru a duniya ta uh, rusa tagwayen gine-ginen nan na cibiyar kasuwanci ta duniya ta amerika ta fito mana a fili ta nuna duniya cewa babu wata runduna guda ɗaya da za ta iya bawa kowace al'umma ta duniya ko kuma kowace ƙasa tsaron da take bukata ita kadai ba zai yiwu ba dole sai an hada rundunonin nan da gwamnati take da su tunda dukkan manufofinsu guda ɗaya ne na tabbatar da dukiyoyi da rayukan al'umma sun karu. suleiman baba kenan da ke ma zama kakakin rundunar tsaron farin ta civil defense a jihar adamawa kuma fata ko shine allah sa ke samun wannan haɗaka a yanzu. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka, daga Yola a Najeriya. kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai can an jima da hantsi za ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. VOA Afrique, la radio de tout le monde.